صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل kun kamo rediyo a Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kyau ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Daga nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Bayan shi sai mu kawo muku shirin na mu koyi harshen Farisanci. Daga shi kuwa sai shirin na kisoshin rayuwa. Shirin na musan dokokin wayan tafiya kamar yadda muka saba. da ƙarshe mu tike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin ko kusan tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan rajab na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin haka dai jam'iyyarsa ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fage ya zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai da kansa shugaban kasar ta jamus ya kafa wurare na azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan kuma shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannunsu da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1948 mahatma gandhi ya rasu sanadiyar harbe shi da bindiga da wani mai tsatsaurar ra'ayin addinin hindu ya yi masa gandi yana daga cikin manyan jagorori waɗanda suka shiga gaba wajen samar kasar indiya 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka an haifi gandi a shekara ta 1869 sannan kuma yana da shahadar karatu na digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kasar india sun jefa mahatima gandhi a cikin kurkuku na tsawon shekaru shida domin ya rera take a wata shari'a da cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita daga gidan yari gandhi ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka ya kuma yi kokarin ganin cewa ya rage sabani a tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu don kada a kauda batun samun yanci daga hannun turawan mulkin mallaka da ƙarshe dai ƙasar indiya ta samu yancin kai a shekara ta 1947 da 47 jama'a masu saurare assalamu alaikum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 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce iran tana bukatuwa daga kasar tattalin arziki domin kare matsayinta a wani harin da ta'addanci da aka yi a masallacin garin fishawar na ƙasar pakistan na ci rayukan mutane fiye da hamsin Maikiyaya a zirin afirka na fuskantar barazana saboda fari to yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa iran tana da bukatuwa da bukasar tattalin arziki domin kare matsayinta a cikin wannan yanki da kuma duniya jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sai da ali imam khamenei idan ya bayyana haka ne a yin da ya gana tawagar 'yan kasuwa da kuma masu masana'antu gabanin jawabin na shi dai 'yan kasuwar sun yi bayani akan yadda suke tafiyar da harkokinsu nasarori da kuma kalubalen da suke fuskanta jagoran ya yi kira ga jami'an bangarori daban-daban na gwamnatin iran akan su yi aiki tukuru domin warware matsalolin da 'yan kasuwa suka bijiro da su. ayatollah said ali imam khamenei ya kuma ce muna da matsaloli da suka shafi rayuwar iyalai da dama don haka sai an yi aiki tukuru domin bunƙasa tattalin arziki har ila yau jagoran jin musulunci na iran ya jaddada wajabcin ganin an kare matsayar iran a cikin wannan yanki da kuma duniya ta hanyar haɓaka harkokin tattalin arziki ayatollah sai da ali khamenei ya ce a yanzu duniya matsayin kowace ƙasa yana da alaƙa ne ta fuskoki da dama da suka hada da haɓaka tattalin arzikinta domin gwagwadon yadda darajar kudin wata ƙasa suke yin ƙasa tattalin arzikinta yake samun koma baya don haka muna da buƙatuwa da haɓakar tattalin arziki domin kare wannan matsayin na ƙasa a cikin wannan yanki da kuma duniya jagoran juyin musuncin na iran ya kuma bayyana yadda iran ta sami koma baya a fagen tattalin arziki a shekaru goma na bayan nan yana mai cewa da akwai dalilai na cikin gida da kuma na waje ayatollah said aliyu khamenei iya ce takunkuman da aka akaba wa iran yana da nashi tasirin hakanan raguwar farashin man a baya wani harin ta'addanci da haka yi a masallacin fishawar na kasar pakistan na ci rayukan mutane fiye da hamsin rahotanni da suke fitowa daga kasar ta pakistan sun ce mutane hamsin da shida ne aka tabbatar da cewa sun kwanta dama sanadiyar harin kunar bakin wake da wani dan ta'adda ya kai a cikin masallacin shakwatar 'yan sanda da ke garin fishawar a arewacin kasar majar 'yan sanda garin na fishawar ta ce a lokacin da dan kunar bakin waken ya tarwatsa kansa da akwai mutane 260 da suke sallah a ciki wani shaidar ganin ido da yake wajen masallacin ya faɗa wa tashar ɗin jiyo cewa baki ɗayan ginin masallacin na hawa biyu ya zube ƙasa kuma an kai harin ne dai a tsakiyar lokacin da mutane suke yin sallah a azhar tun da fari kakakin babban asibitin garin na fishawar muhammad asim khan ya bayyana cewa sun karɓi gawakin mutane 17 da kuma waɗanda suka jikata da sun kai 80 wani jami'in 'yan sanda garin fishawar mai suna skandar khan ya faɗi cewa da akwai mutane da dama da suke ƙarƙashin baraguzai bayan zubewar ginin masallacin to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran falasɗinawa talatin da biyar ne suka yi shahada a cikin kwanaki talatin ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ta fitar da wani bayani a yau litinin da ya kunshi sanar da shahadar nasim abu fauda wani matashin ba bafalasɗinu ɗan shekaru ashirin da shida. bayan da ya jiya na rarrukan da ya samu daga harbin da ya sojojin mamaya haramtacciyar kasar isra'ila suka yi masa a garin khalil majiyar ta ce sojojin mamayar da suke kusa da hubbaran annabi ibrahim alaihissalam sun buɗe wuta akan motar da abu fauda yake cikinta da haka ya sanadiyar jikatarsa bayan an kai shi asibiti ne da ya rai halinsa kamar yadda majiyar ta ambata wani sashe na sanarwar ma'aikatar kiwon lafiyar ta falasɗinawa ya ambaci cewa a wannan watan na janairu da ke karewa 'yan sahiyoniya sun fi zubar da jinin falasɗinawa a cikin shekarun bayan nan inda ya zuwa yanzu an sami shahidai talatin da biyar takwas daga cikin su kananan yara da mata yankin yammacin kogin jordan da yana fuskantar munanan har-hare daga sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila inda a rana ɗaya suka kashe falasɗinawa goma a garin janin makiyaya a zirin afirka na fuskantar barazana saboda fari a wani rahoto da kafar watsa labaru ta afirka news ta fitar ta bayyana cewa farin da yake addabar yankin nazirin afirka yana yin barazana ga makiyaya da tilasta su yin hijira domin sauya salon rayuwa wani mutum da yake rayuwa a cikin sassanin 'yan gudun hijira alaso abdi ya faɗa wa kafar cewa a baya na kasance mai rayuwa cikin walwala ina da yara da dabbobi da suke bamu madara da nama ko muna yawon kiwo daga wani wuri zuwa wuri amma yanzu duk arzikin dabbobin namu ya rushe yanzu ga shi ni da rana muna rayuwa cikin sassanin 'yan gudun hijira shi ma wani manomi mai suna mahada astor kahin cewa mutane suna rayuwa a cikin hatsari da akwai mutane da dama da suka baro ƙauyukansu saboda yunwa kuma waɗanda suke a nan ba su da komai ƙasashen da suka fi fuskantar matsalar farin su ne habasha somaliya da kenya inda aka ɗauki damuna biyar a jiriba ta da saukar ruwan sama da zai iya ba da damar a yi noma ba majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa farin da ake fama da shi a yankin ya jefa rayuwar mutane miliyan 12 a cikin karancin abinci a kasar habasha kadai wani rahoton da kungiyar agaji ta masar ɗinkin duniya ta ocha ta fitar ya bayyana cewa daga shekarar ta 2001 dabbobin gida miliyan 4.5 ne suka mutu kuma yanzu da akwai wasu dabbobin miliyan 30 da suke cikin hatsari to ƙarshen labarin duniyar kenan. An gaishe da Mushtaba Adam da kan labaran duniya. Yanzu kuma sai a je shirinmu na gaba wato shirin nan na Afirka a yau tare da Muhammad Awal Kunya. Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har illa yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne da ƙungiyar kwadago ta najeriya ta nlc ta ce ya kamata babban bankin najeriya na cbn ya la'akari kan halin da masu ƙaramin ƙarfi da mazauna yankunan karkara suke ciki idan aka daina karban tsofaffin takaddun kuɗin daga ranar 31 ga watan janairun da muke ciki kamar yadda bankin ya tsara duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar shugaban kungiyar nlc ta 'yan kwadagon najeriya comrade ayuba waba shine ya ce wajibi ne bankin ya sake nazari kan matakan domin kaucewa wani hali da mazauna yankunan kankara za su shiga da kuma asarar da za a tafka domin tattauna wannan batun mun gayyato shugaban kungiyar nlc ta najeriya da kansa wato comrade ayuba waba don jin yadda Suke ganin wannan sauyin sabbin kuɗin? Eh, gaskiya maganar canjin kuɗin nan abu ne wanda ya dami kowa domin abin da yake faruwa yanzu bayan wadin da aka bayar sababbin kuɗin da aka ce sun fito ba su wadata ba babu su in ka je banki ma a jiya na je banki in ka ga dafifi mutanen da suka yi yanzu a banki suna amfani da za su cire kuɗi da kuma wa wanda suke so su yi canji wayansu bankuna ma sun rufe domin babu kuɗi. saboda haka muna ganin tsari ne wanda ba a yi tunani mai kyau ba a tsari ne wanda nake ganin wanda ma suke ganin suna targetin ɗinsu kamar attajirai to ba attajiri ba ne yake shan wahala yanzu talaka ne wanda yake karkar wanda inda ma yawancin arewan ka duba babu bankuna su ne suke shan wahala yanzu domin ka jiya zuwa yau har karfe goma na dare in ka je mashin na atm wallahi na ga mutane a layi sai ka ji sosai su saboda haka idan ana yi ne ma don ya taimaka ma talaka to talaka ya shan matsala wannan na rubuta ma shugaban bankin najeriya tun a watan goma sha biyu da muka hango yadda abubuwan za su kasance shi ma shugaban kasa mun rubuta masa wasiƙa kan cewa to wannan fa dole a yi a domin idan har ana so mutane kar su sha wahala to dole ne a yi musu sassauci domin kukan zai yawa kuma na bada misali da yawa asan ni daga borno nake na ce a duka ranar hukumomin guda ashirin da bakwai a borno inda muke da banki yanzu fa lokal gwamnan za mu ce ma guda biyu ne domin maiduguri da jere kasan su ne lokal gwamnan na cikin gari da kuma biyu kawai su ne kawai suke da lokal gwamnan akwai inda ma kafin ka je wallahi sai kai kwana biyu akwai inda ba har yanzu ba za a iya shiga ba yanzu ka ce za ka je marte lokal gwamnan ko kuma ka ce za ka je can guzamala su abadan suna da nisa kuma babu bankuna a wurin yawanci ma local government da suke iyaka kuma kai ka san tattalin arziki na Najeriya abu ne da ake cewa rural rural watan yawanci a karkara ne ake zuwa kasuwan kauye mutum ya sai hatsi ya sai dawa ya sai da dukiyansa yawanci wannan economy din da kudi cash suke amfani ba wai bankuna suke da shi ba so yawancin wayannan mutanen su ne za su sha wahala kuma su ne za su yi asara saboda haka na tabbata dai dole dai za a duba wannan abin da ida rahama domin idan ba a duba da idan rahama ba gaskiya mutane ba za su ji daɗi ba kuma yadda ake cewa wai ana so ne a karya attajirai wanda suka tara kuɗi wayannan ba su bane yanzu dala suke kacewa wayannan mutanen da ake cewa wai su ne ake targetin talaka ne wallahi zai sha wahala ni kai na na ce maka na zagaya pos jiya yadda layi yake da tsayi ba yadda ma za ka tsaya ka ce za ka tsaya ka yi amfani da atm machine ka ce ka cire kuɗi domin sai ka yi kusan awa hudu zuwa biyar a layi kafin ma ka cire dubu goma ko dubu ashirin to yaya za a yi a ce tattalin arziki zai ci gaba a cikin wannan yanayi so abin da muka fuskanta kenan kuma mun hango wannan abin tun da wuri kuma duk duniya duk inda aka ce an canja kuɗi ba wai aka ake cewa an canja kuɗi ba za a yi amfani da shi ba za a ci gaba ne da karɓar kuɗi ya shiga banki ne kudin nan ba zai fita ba kuma dole sabon kudin ya wadata to yanzu abin da nake gaya maka sabon kudin bai wadata ba duk bankuna in ka je yanzu har yanzu wayan tsofaffin suke bayarwa to wani wurare an ki karban tsofaffin kuma sababbin babu su su kaga ana so kenan a kawo rikici ko kuma a kawo tarzoma wanda mu mun yi kashedi akan cewa dole ne gwamnatin tarayya ta duba wannan abin me yasa mutum ɗaya ne zai addabi Najeriya gaba ɗaya to halin da muka shiga kenan kuma mun yi kira da tsawon murya akan cewa lallai a gyara kuma muna ganin cewa mutanen da suke magana akan wannan abin akan a gyaran gyara ake so sai dai wanda suke son haifar nan ne suke cewa a ci gaba da abin da ake yi. to comrade bayan wasu da kuka rubuta wa shugaban kasa da kuma shi gonan banki ne ma sun yi magana akan wannan matsalan su sun cima wani buri ne da suka yi wannan maganan wa gwamnatin tarayya ko shi babban wannan uh, bankin tarayya domin babu yadda za a yi a ce a duniya kowa ya yi kuka musamman wanda suke karkara ai ce yadda na kira yan jarida na ce su zagaya atm machines ma na abuja tukuna kawai su gani abuja da environment watan abuja da sarawa su zagaya su ga halin da mutane suke ciki domin mun yi hangen nesa kuma mun ga abin da zai kai ya kawo amma har zuwa yanzu a labarin da na ji dai babu wani sassauci da aka yi kuma yau in ka duba wa'adin da aka bayar ma saura kaɗan ne so mutane da yawa ne za su yi asara kuma ba wai attajirai ba ne talaka ne wanda ba da account domin ana cewa ma wanda a cikin mutum fiye da miliyan ɗari biyu da muke da su a Najeriya wanda suke da account ba su wuce mutum miliyan ɗari ba so wanda sauran mutanen ba su da account su suna amfani da shi ne ta yadda suke so ko ba su da account so ka duba ah, wayannan mutanen ah, sun fi bin yan Najeriya kenan Wai yawanci su ne suke karkara kuma ah, abin da mutane ba su fahimta ba kuma bankin central bank bai fahimta ba ba za ka yi la'akari da kamar wanda suke birni da kuma wanda suke karkara ba wanda suke birane a an ba duba wani ya yi nazari jiya ya ce a bankunan najeriya gaba ɗaya da muke su gudan dubu biyar da wani abu a lagos kawai suna da bankuna wanda sun fi na jihohi goma sha takwas da suke Najeriya. So ka duba a bai ɗaya muke ba dukan akwai inda babu wa'annan bankunan kuma tabbas ne babu su. Eh, idan kana magana bankuna dubu biyar kuma wanda ya fi dubu biyu yana jiha ɗaya kuma Abuja muna da kusan ɗari uku da wani abu sau saura da zuka saura bai fi dubu biyu zuwa da shi ne jihohin goma sha takwas da suke da shi. So in ka duba wannan infrastructure na bankunan babu shi bai wadata ba. Saboda haka dole ne a duba wannan abin a isa sassauci a ciki amma a labarin da nake ji dai har yanzu babu wani takardun da ya fito akan cewa a kukan nan da mutane suka yi da 'yan majalisa da mu kungiyar kwanigo muka yi akan cewa za a duba wani abin da ya rahama har yanzu dai ba mu ga wani sauyi ba a ciki ko kuma a ciki an yi wani bayani wanda mutane za su gamsu sai dai a cewa an tsaya tsayin daka ko ana so ko ba a so sai an ci gaba da wannan tsari so ina ganin ba haka ne gudanar da gwamnati ba gudanar da gwamnati shine ka duba menene tsarin da ya mun mutane kyau menene tsarin da zai kawo mutane walwala amma wannan tsarin gaskiya mutane da yawa za su yi asara kuma musamman mutanen da suke kauye da ina kai kauye kan ma ba su ba mai ake ciki ba haka yanzu duba wannan talaka da ake cewa shi ake karewa shi zai sha wahala to kuma da in ka duba za ka cewa an ba da watanni uku game da wannan batun canjin kuɗin nan ba ganin kamar an duba ta ɓarawo kuma a ta babi sawo? a babu tabbin ɓarawo ko kuma babi sawo a nan an ba da wata uku in ka ba da wa'adi ka ba ya kamata a ce ka cire sababbin kuɗin domin ya aiki da wannan wa'adin ba babu wannan kuɗin duk lokacin da aka ba da wa'adin nan ka je bankuna babu sababbin kuɗin wanda ake kuka kenan ta ce lokacin da aka ba da wa'adin nan a daidai wannan lokacin aka ba da wa'adan sababbin kuɗin kuma ce idan tsohon kuɗi ya shiga banki to kuɗin ba zai fito ba to bankuna ma ina ka ajiya bankuna ma tsohon kuɗin suke bayarwa wayansu bankuna sun rufe in jiya daga wudul wani ya kira ni ya ce bankin wudul sai da aka rufe shi domin kasuwan wudul kowa ya san cewa akwai ana kasuwanci a ana kasuwancin dabbobi ana kasuwancin hatsi a rana ɗaya ana cire kusan biliyan ɗaya a wannan bankin wanda suke hada-hadan kasuwanci jiya da aka je babu kudin su tsohon kudi dole sai da so me kake faɗa kai wannan tsari ne tsari ne bai yi ba kawai gaba daya da a cikin lokacin da aka ce wa'adin wata uku nan an ba da wannan kudin kowane banki yana da shi in ka kai kudin ga tsoho ko za a baka in ka je POS ko kuma ATM zaka cire kuɗi sabo zaka samu ai da ba mu shiga wannan matsalan ba ai babu tsari ne abinda nake ga maka kenan saboda haka babu wani zancen in ka fita sawun mafi ah, sawu ka shi ba ne wannan kes din kes ne kawai wanda an yi ne domin a shiga ba a shiga rukani in aka zo wannan lokacin shi kina ci amma da wazi mutane ne ba su kuma ba to kuma ka san wannan gwamnatin fa ta 'yan siyasa ne duk da cewa buhari da tsohon soja ne yanzu dan siyasa ne Kana ne kamar za su yi abin da zai hana su cin zaɓe a nan gaba ba ka duba tsarin canjin To masu raro a ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A yammakon bakon namu shugaban kungiyar NLC ta Najeriya Comrade Ayuba Waba da ni awal da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. shirinmu na gaba shine shirin nan namu koyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salihu Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirya na mu koyi harshen Farisanci inda da da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da Kafin mu shiga cikin shirin gadan muna karatar da ku cewa wannan shiri dai muna watsa shi ne a kowace rana ta talata kuma za a iya samun mutanen shirin a shafinmu na intanet matukar da aka ziyarci wannan shafi. kamar dai da aka je a cikin shirin da ya gabata maryam dai 'yar'uwa ce ga ramin sannan kuma tana aikin jinya ne a wani babban asibiti da ke titin hafiz a cikin birnin tehran a yau sun riga sun aji magana za su haɗu da ɗan uwanta ramin domin su kai ziyara a wajen 'yar uwar mahaifiyarsu to amma bisa la'akari da cewa ramin yana da aika da dama watakila hakan ya sa ya manta da wannan alkawali wannan ne sanya ya uwarsa maryam ta ɗauki wayar tarho ta buga masa domin ta tana sar da shi amma ba ta same shi ba sai abokinsa muhammadu ne ya ɗauki wayar tarho inda maryam ɗin ta bar saƙo gari shi cewa ya gaya masa cewa batun tafiyar su zuwa gidan yar uwar mahaifiyarsu yana nan daram kamar yadda suka aji magana tun farko. To domin jin yadda hakan ta gudana baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. الو بفرمایید هلو بسم الله سلام سلام علیکم درست است؟ حکنه؟ ببخشید کدی؟ رامین هست؟ رامین یه نه؟ الان ینزو من فکر می کنم نی اینا تنانن دانشگاه جمعه. شما میدانید کی کسنی او بر می گردد شی زیداو دقیق دیدی من نمیدانم نی بنسنی با اما سیده ساعت دو قرپی بیو پیغام ساقو شما می دهید کی زک بایر بله ای حتما تبس لطفا دو الله بگویید کفدی من منتظر هستم نی این اجرا من منتظرش هستم نی این اجرانسا خیابان تیتی حافظ حافظ او شی میداد ینا بایروا شما منتظرش هستید کی کنا جرانسا روبروی میکلن بیمارستان اسیبیتی یادداشت روبوتاوا یادداشت می کنم اینا روبوتاوا سلام برسانید که ایسر گیسوا متشکرم نگوده To madalla, to yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana ta wayar tarho tsakanin Maryam da abokin dan uwanta Muhammadu. الو بفرمایید الو سلام من مریم هستم سلام مریم خانم حالتان چطور است متشکرم. شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ بله بله من محمد هستم ببخشید رامین هست؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست میدانید کی برمیگردد؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد شما پیغام من را به رامین می دهید؟ بله حتما بفرمایید لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ بله روبروی بیمارستان من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان خیلی ممنون خدا حافظ سلام برسانید متشکرم خدا حافظ To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana yanzu kuma sai a ƙara sauraranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. الو بفرمایید هلو بسم الله الو سلام من مریم هستم هلو سلام علیکم نیچه مریم سلام مریم خانم حالتان چطور است؟ علیکم السلام معلم مریم نه لپیا متشکرم شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ da godiya kai ne محمدو بله بله من محمد هستم ای ای نینه محمدو ببخشید رامین هست یه حکوری رامین یه نن؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست آ ah, ah. ینزو رامین بایا انان ورن اینا تنانن ینا جامعه میدانید کی برمیگردد؟ کسان لوکسن دا زی داو؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد. تکمه بن سنی با اما اینا تنانن قرپی بیو زی داو شما پیغام من را به رامین می دهید؟ کی زکه باید دا ساقونا گرامین؟ بله حتما بفرمایید ای تبس بسم الله لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ دو الله که گم نی اینا رنسه، سا کرپی بر اتیتن حافظ او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ شی اینانی اتیتن حافظ زکی بله روبروی بیمارستان ای اگبان اسبیتی من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان نی ینزنن زر روبوتا Karfe biyar titin Hafiz a gaban asibiti. خیلی ممنون. خدا حافظ. سلام برسانید. نگوده سوسی. الله ya kiyaye. A isar da gaisuwa. متشکرم. خدا حافظ. نگوده. الله ya kiyaye. To madalla, to an dai ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma Maryam wadda ‘yar uwa ce ga abokinsa Ramin. An ji kuma irin tattaunawa da ta gudana tsakaninsu ta waya tarho da irin sakon da ta ban mashi. To kafin mai ban kwana da ku dai baki ɗaya sai an ƙara sauraron tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. الو بفرمایید الو سلام من مریم هستم سلام مریم خانم حالتان چطور است؟ متشکرم شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ بله بله من محمد هستم ببخشید رامین هست؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست میدانید کی برمیگردد؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد. شما پیغام من را به رامین می دهید؟ بله حتما بفرمایید. لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ. او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ بله، روبروی بیمارستان. من الان یادداشت می کنم. ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان خیلی ممنون خدا حافظ سلام برسانید متشکرم خدا حافظ تو مدلا تو جمع اما سوراره دکا دکا انا مکاو قرشن شرن نامو نیو سی اما کونا گبا ایدن الله کیمو زا اجیمو دوکی دا ونی سابن درسی اچکن ونی سابن شری kuma muna kara tunatar da ku cewa shirin dai ana watsa shi ne a kowace rana ta talata kuma akwai shafin intanet da muke amfani da shi wanda muke ajiye dukkanin mutanen da muke amfani da su a cikin wannan shiri. To kafin mako na gaba ɗin a madadin Muhammadu da Hajifur da ya haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a tarbiyyar mako na gaba. yanzu kuma sai a saurari shirin na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shi wanda a sa muke kawo muku kisoshi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da ma wanda suka zo a cusar littattafai kamar littafin nan na the sun rasto wato kisoshi na gaskiya na shahid allama mutahari ko kuma littafin nan na masnawi na maulana jalaluddin ar-rumi a lokaci guda kuma shirin namu yana taɓa muku bangarori daban-daban da suka shafi matasa da fatan masu yanzu za su tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan bari mu sari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu ka bar mu shiga cikin kware shirin. Kamar yadda muka ambata a sama, shirin namu zai daga kawo muku bayanai game da abin da ya shafi matasa da kuma 'yan rawar da suke takawa wajen gina ci gaban al'umma. Ganin cewa su ne kashin baya na ci gaban kowace irin al'umma. A fili yake cewa babu wata al'umma da za ta ci gaba matuƙar ta yi watsi da al'amuran da ya shafi matasa. To kowace irin rawa ya kamata iyaye su taka wajen ganin an samu matasa masu kishi da jajircewa yadda za su zama masu amfani ga al'umma tambayar kenan da na yi wa mansur shema wani matashi da ke jihar katsina duku ga kuma abin da yake bayyanawa watko iyaye su tari sukan yi sakaci wajen ɗora yaro a bisa ingantacciyar tarbiyya a lokacin da yake karancin shekaru ma'ana daga shekara biyu bayan yaye zuwa shekara bakwai akwai abubuwan da iyaye kamata su kula ta hanyar ba da muhimmanci ga wasannin da yaro ke yi eh, ta hanyar lura da inda basirar shi ta karkata tun daga lokacin da ya taso ta sigan wasan da yake yi za ka iya gano wasu ɓoyayyun sirrika da ke tattare da shi ainihin yaron don haka kuma sai ka tallafe shi ko kuma in ce ka ƙarfafe shi ta wannan ɓangaren da kaga cewa kaifin tunanin shi da basirar shi sun fi rinjaya a kai ta nan ne za ka iya kama mashi domin cimma buri ko wani muradin shi na rayuwa idan ya taso to tun daga nan ne ake yin tuntube sai kaga su iyaye ba kasafai suke lura da irin wannan ba musamman a irin mu ma'ana najeriya ta arewa kusan mun fi samun wannan matsala ɗin gaskiya zaka ga mafi akasari mukan taso ne mai ta mamunga ko kuma in ce fangima sai duk abin da ya tare gabanmu shi muke iginuwa a kan shi sakamakon iyaye ne ya kamata a ce sun tsaya tsayin daga wurin gina mu akan wata rayuwa wadda take ingantacciya sai dai zanto mu muna mamunga ne a fagen rayuwa din akan abin da muka samu kanmu akan shi ne za mu gina ko za mu ɗora a kai so da haka ɗin ne za mu iya samun ingantacciyar ya rayuwa ga matasanmu to sai mataki na biyu shine ba yaro ingantaccen ilimi shi ilimi fitila ce ta rayuwa ko haske ne na rayuwa dukkanin iyayen da suka ba da gudunmuwa wurin ɗora yaro tun daga matakin farko na ilimin muhammadiyya da shi wanda shi ne mafi mahimmanci da kuma ilimi na zamani to wannan yana taimakawa matukan gasken gaske wurin ceto yaro daga shiga wani kunci da duhu na rayuwa saboda tun daga lokacin farko da ya taso ya zamto an fara gina shi ta samun haske abin da zai haskaka mushi ita rayuwar ta gaba to wannan shine abin da zai iya samo ingantacciyar rayuwa mu samu matasa na gari. To da yake muna lokaci ne na siyasa inda za ka ga ana amfani da matasa wajen aikata ayyukan da suka kauce hanya don cimma maradu na 'yan siyasa amma da zarar sun ɗare kan ƙaragar mulki sai su yi watsi da su wato sun tura mota ta buɗe su da ƙura ko da hayaƙi ta wuce. To ko waɗanna shawarwari kike da shi kan yadda za a iya shawo kan hankalin matasa kada su bari a yi amfani da su a irin wannan mummunan hanya su kasance masu amfani ga al'umma ba wanda za su cutar da ita ba. Wannan ce tambayar da na yi wa Asiya wata matashiya a garin Kaduna garin gwamna ga kuma abin take cewa. A nan wajen kuma iyaye su ma kansu dole sai sun sa ido akan 'ya'yansu su dinga jawo hankalinsu su dinga tunatar da su kan cewa yanzu an daina siyasan jahilci yanzu siyasan da ake yi mai tsafta ne duk wanda ya je aka yi amfani da shi wajen kai suka eh, amfani da mutum wajen kai hare-hare ta da tarzoma da dai sauransu to wallahi tallahi masu wayo a cikin siyasa su ne suke ɗanɗana roman demokradiyya amma duk wanda aka yi amfani da shi wajen tara tarzoma ana ci za a ce ai dan bangan siyasa ne ku kama shi ku kai shi gidan yari to wannan kalubale ne gare mu mu matasa ya kamata mu farga mu dawo kan hankalinmu kuma sannan al'umma ta ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da kai dan wani fa sai an yi manaka me zai hana su su ɗauko 'ya'yansu su mai da su 'yan bangan siyasa wani fa idan za a yi zaben nan ma baya ƙasan nan 'ya'yan shi ba sa ƙasan nan shi baya ƙasan nan amma sai zai siyo kwaya ya ba wa yaran mutane yaran talakawa saboda an raina talaka kar su manta fa shi dan adam mutunci ne da shi daraja ne da shi sanda Allah ya ɗaukaka mutum wallahi su sha mamaki su ma saboda haka wannan kalubale ne gare mu iyaye ya kamata a ce mu suna kula da mu suna shiga cikin al'amuran mu sosai da sosai sannan kuma su ƙara sa ido akan mu suna janyo hankalin mu suna cewa siyasa fa yanzu da ilimi ake yi siyasa da katin zaɓe ake yi ba wai bangan siyasa ake yi ba saboda za ga duk wanda yake wannan muhammad bangan siyasa sai ka ji ma idan ya je waje za a ce ai bai da katin zaɓe bai da katin zaɓe. to ma saurare laifin daɗi karewa gashi kuma mun kwararo bayani amma lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauke da wasu wani shirin na daban amma kafin nan amma idan bakinmu da suka taimaka mana a cikin shirin ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kara a yi nisa ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da jima mahangar masana a wasu lokutan. A yau shirin namu zai dube ne akan yunkurin da gwamnatin kasar Amurka take yi domin don kofar da manyan kasashen duniya guda biyu wato china da rasha kan abin da kasar ta amurka ta kira yunkurin da waɗannan kasashe suke yi na mai dukkanin harkoki na duniya ta fuskacin siyasa da tattalin arziki da ma ta fuskacin soji wannan dai shine abin da shirin namu ne da allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. tun daga ranar da sabon shugaban kasar amurka joe biden ya yi rantsuwar kama aiki a kasar amurka a fadar white house joe biden ya sanar da cewa ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da zai mayar da hankali a su a lokacin mulkinsa shine ta kama kasashen rasha da china birki a kan abin da ya kira babbar barazanar da suke yi ga ci gaban ƙasar amurka inda bai cewa a halin yanzu kasashen rasha da china su ne barazana mafi girma ga kasar amurka ta dukkanin fuskoki da hakan ya hada da fuskoki na siyasa da tattalin arziki da ci gaban masana'antu har ma da batutuwa waɗanda suka shafi tsaro inda ya bayyana cewa ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace domin dakile irin gagarumin ci gaba da waɗannan ƙasashe suke samu ta waɗannan fuskoki to shine babban abin da yake da mahimmanci ga gwamnatin sa ta mayar da hankali a kansa wanda a cewar sa shine hakan zai baiwa amurka damar ci gaba da jan ragamar al'amurra ta fuskacin siyasa da tattalin arziki da kuma fuskar soji a duniya ɗaya daga cikin irin matakai waɗanda joe biden ya fara ɗauka dangane da waɗannan manyan ƙasashe shine yunkurin ganin cewa ya hana su samun bunƙasa da kuma tasiri a yankunan da suke kusa da su musamman ma kasashe waɗanda kasashen na rasha da china suke da tasiri a kansu joe biden wanda yake sukar tsohon shugaban kasar amurka donald trump akan batutuwa daban-daban daga ciki har da rashin tsari wajen tafiyar da siyasar wajen kasar amurka inda joe biden yake bayyana siyasar donald trump da cewa siyasa ce wadda ba ta yi nasara ba musamman ma dai siyasar sa ta harkokin waje inda bayyana cewa dukkanin abubuwan da donald trump ya rika aiwatarwa a lokacin mulkin nasa ba abubuwa ne waɗanda za su amfanar da amurka ta kowace fuska ba bilhassali ma suna kawo ma amurkan bakin jini ne sannan kuma joe biden ya rika sukar trump dangane da abin da ya kira shiga rikici da sauran kasashen duniya maimakon sulhuntawa da fahimtar juna da yin aiki tare da sauran kasashe musamman ma manya daga cikinsu waɗanda suke da tasiri waɗanda za su iya bayar da gudunmawa wajen tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a sauran sassa na duniya baya ga haka kuma joe biden ya rika suka trump akan cewa yana jawo wa amurka abin kunya da kuma abin magana da allah wade a duniya saboda irin taɓargaza da ya rika yi a cikin harkokinsa na siyasa wanda suka yi hannun riga da salon siyasar amurka wadda cewarsa ta ginu akan mahanga ta da kuma girmama mahangar 'yan ƙasa baki ɗaya sannan kuma joe biden ya rika sukar donald trump a kan sakawa wasu kasashe takunkume da ya rika yi saboda sabanin siyasa da ke tsakaninsu inda ya bayyana cewa sabanin da ke akwai a tsakanin waɗannan kasashe da donald trump ne domin kuwa akwai abubuwa da dama waɗanda suke da mahanga iri ɗaya tare da ƙasar amurka duk da cewa donald trump ya yi amfani da makami na saka takunkumi ne domin tilasta ƙasashen da yake da saɓani da su ɗin su koma 'yan kore ga siyasar amurka sau da kafa joe biden wanda a halin yanzu yake a kan kujerar shugabancin kasar ta amurka wadda donald trump ɗin ya kasance a kanta kuma ya rika su kashe a kan salon siyasarsa shine kuma a halin yanzu yake aiwatar da wasu daga cikin irin waɗannan matakai da yake sukar donald trump a kan su a lokacin da yake shugabancin kasar daga lokacin da joe biden ya hau a kan shugabancin kasar amurka ya sakawa rasha da china jerin takunkumai masu tarin yawa bisa hujjoji daban-daban waɗanda yake bayyana cewa ɗaukar waɗannan matakai suna da matuƙar mahimmanci ga gwamnatin amurka daga cikin irin hujjojin da joe biden ya rika bayarwa na sakawa ƙasashen china da kuma rasha takunkumai waɗanda suka shafi wasu daga cikin manyan jami'ai da kuma wasu 'yan kasuwa gami da kamfanoni da kuma su cibiyoyi na gwamnatocin waɗannan ƙasashe hujjojin sun haɗa har da take haƙoƙin 'yan adam da kuma rashin bin dimokuraɗiyya kamar yadda amurka take bukata sannan kuma ya rika fakewa da batun cewa ƙasashen rasha da china suna yin kutse ta hanyoyi daban-daban musamman ma ta hanyar yanar gizo a cikin al'amura da suka shafi amurka wanda ya bayyana cewa musamman ƙasar china tana satar fasaha daga kasar amurka ta hanyar yanar gizo baya ga haka kuma ya zargi gwamnatin rasha da yin kutse a cikin harkoki na zaɓe na kasar amurka wanda kan wannan batu shi ma ya ɗora wasu jerin takunkumai akan wasu daga cikin jami'an gwamnatin rasha da kuma su cibiyoyi waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da gwamnatin ƙasar ta rasha joe biden ya sake dawo da batun crimea wanda ya bayyana cewa batu ne wanda kasar amurka ba ta taɓa yin sassauci a kansa ba domin kuwa a cewarsa yankin kirimiya yanki ne na kasar ukraine wanda kasar rasha ta kwace duk da cewa kasar ta rasha ta kwace iko da yankin kirimiya ne a lokacin da gwamnatin 'yan democrat karkashin jagorancin barack obama ta haifar da saɓani a tsakanin gwamnatin ukraine da kuma gwamnatin kasar rasha wanda gwamnatin kasar rasha ta bayyana cewa tun asali yankin crimea dama yanki ne na kasar ta rasha wanda kuma wani sarki ne na kasar rasha ya mika wannan yanki ga kasar ukraine a lokacin da take cikin tarayyar soviet wanda tun daga lokacin kuma yankin crimea ya ci gaba da kasancewa karkashin ukraine wanda gwamnatin kasar rasha karkashin shugabancin vladimir putin ta bayyana cewa ta soke wannan kyauta da aka baiwa kasar ukraine ta yankin crimea mallakin kasar rasha akan haka a cikin shekara ta 2014 shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayar da umarnin mame yankin crimea tare da dawo da shi a cikin kasar rasha kamar yadda kuma rasha ta bayar da dama ga al'ummar yankin na crimea da su kada ƙuri'ar raba gardama domin su zaɓi inda suke so su zauna shin suna so su zauna a ɓangaren ƙasar rasha ne ko kuwa suna son yankin su ya kasance a cikin yankin ukraine ne inda fiye da kashi 95 cikin 100 na mutanen yankin crimea suka zaɓi yankin nasu ya koma ƙarƙashin ƙasar rasha to jama'a masu sauran lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu ja lizamin shirin namu na wani lokaci sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. to masu wara duka duka iya abin da ya so ake nan a cikin shirin gan lokaci na hararan mu amma da dun wanda suka taimaka shi ne kammala musamman Mustapha Adam na katamar labaran duniya ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng